Amos Sura hudu Isra'ila ba ta koma ga Allah ba Ku kasa kunne ga wannan, ya ku shanun Bashan a kan dutsen Samariya, ku matan da kuke cin zalin matalauta, kuke kuma danne matalauta, kuna kuma cewa mazanku, Ku kawo mana abin sha, Ubangiji Mai Iko Duka ya rantse da tsarkinsa. Tabbatacce lokaci yana zuwa da za a jawo ku da ƙugiyoyi, na ƙarshenku za a kama da ƙugiyar kifi; dukanku za ku wuce ta kai tsaye, ta inda katangar ta tsage, za a jefar da ku a Harmon, in ji Ubangiji, Ku tafi Betel ku yi ta aikata zunubi; ku je Gilgal ku ƙara yin zunubi. Ku kawo hadayunku kowace safiya, zakarku kowace shekara uku, ku ƙona burodinku mai yisti kamar hadaya ta godiya, ku yi fariya game da hadayunku na yarda rai, ku yi taƙama game da su, ya ku Isra'ilawa, gama abin da kuke jin daɗin aikata kenan. nan. in ji Ubangiji Mai Iko Duka, na bar ku da yunwa a kowace birni, da kuma rashin abinci a kowane gari, duk da haka ba ku juyo gare ni ba, in ji Ubangiji, na kuma hana ku ruwan sama tun shuke-shuken suna wata uku kafin lokacin girbi, na sa aka yi ruwan sama a wani gari, sai na hana a yi a wani gari. wata gona ta sami ruwan sama, wata gona kuma ta bushe, mutane suna tangaɗi daga gari zuwa gari suna neman ruwa, amma ba su sami isasshen ruwan sha ba, duk da haka ba ku juyo gare ni ba, in ji Ubangiji, sau da yawa na ɓata gonakinku da fumfuna da kuma cuta, fari suka cinye itatuwanku na inabi da na ɓaure, da na zaitun, duk da haka ba ku juyo gare ni ba, in ji Ubangiji, na aiko muku annoba, yadda na yi a Masar, na karkashe samarinku da takobi, tare da kamammun dawakanku, na cika hancinku da warin sansaninku, duk da haka ba ku juyo gare ni ba, in ji Ubangiji, na hallaka waɗansunku, kamar yadda na hallaka Sodom da gomara kuna kama da itace mai cin wutar da na cire daga cikin wuta, duk da haka ba ku juyo gare ni ba, in ji Ubangiji, saboda haka ga abin da zan yi da ku, ya Isra'ila, don kuwa zan yi muku haka, sai ku yi shirin gamuwa da Allahnku, ya Isra'ila, shi wanda ya yi duwatsu, ya halicci iska. ya kuma bayyana wa mutum tunaninsa, shi wanda ya juya safiya ta zama duhu, yana takawa a wurare masu tsawo na duniya; Ubangiji Allah Maɗaukaki ne sunansa.